sai da musayar ya aje kwaf ɗin da ke hannunsa sannan ya ce komai nomal dadi ya momi ta lafiya lau momin ka take dama akwai abin da zan gaya maka momi ta min magana wai cewa ka amince da auren fa'iza ko sai da gaban musayar ya faɗi cikin rawar murya ya ce i e, zibowa ya kan ma keken gadonsa wato royal bed yana dafe kai dadi ya ce to gobe za a ɗaura auren ranar laraba sai ka je airport ɗin cairo ka tare ta don ba mu da wanda za su mu haɗa su da tare da ita Ka ga idan ka zo sai kai zaman ka nan duk ba wani laifi tunda umar na kula da nan kuma yaro ne mai amana ka sani musayid ya runtsa ido yana ji rum ɗin na masa wani zagaye Dadi ya ce kana ji na kuwa ya yi ƙarfin hali ya ce i e, dadi Allah ya ji kan mahaifa na gode. Dama ina so na faɗa maka, Excellency ya turo min da wasu kuɗaɗe masu yawan gaske. Ban san na menene ba ni kaina ya ɗaure sosai. Alhaji Sa'id ya ce, Masha Allah, na sha'anin aurenka ne, ni ma na wasu na nan tafi. Yanzu za ka ganawa. Kaga idan taso sai ku je ku zaɓi kayan da kuke so don mu a nan ba za mu yi muku kayan da ba su muku ba. Haushi ya kama Musayid, wai da gaske kuwa fa'iza za su aura masa shi ne ma sai ana ego za a auren sannan za a gaya masa aiko wallahi za ta ci ubanta tunda ta yadda da za ta aure ni tunanin me kake yi my son musayar ya ce a adadi kaina ne ke min ciwo oh sorry sannu da fatan kana zuwa gurin dakta ina zuwa dadi na gode zan kwanta ne ya ce to shikenan mu kwana lafiya Dariya ta so kama dadi ganin yadda Musayir kwata-kwata bai san auren fa'iza bayan shi ya ce aura masa da kansa. Dukansu suna falo, fa'iza sai iya yi take yi. Tes ta kama turawa Musayir, amma da ya gani sai ya goge don wani mugun haushin haushinta yake ji. Zara na kusa da momi sai hajiya da sai sauran 'yan uwa da suka zo. Motoci ne suka shiga shigowa cikin gidan. Momi da Hajiya Khadija suka fita don taro baƙin. Cikin farin ciki ake gaisawa, nan suka yi musu iso har ciki, Ami kam sai raba ido take, ta rasa suwaye waɗannan mata masu mutunci haka. Ami har da guzurin bulala, don a daren da ta fita ta siyo don ta yi alkawarin zana zara, don sun santa da abun tsiya. Daga mazan har matan suna biye da su, momi falo daban, aka ware wa mazan yayin da suka yi ciki da sauran matan suna shiga ami da baba maryam suka hango zara kamar wata baturiya don ba ƙaramin kyau ta ƙara ba baki ami ta saki tana kallonta anya ko waccan zara ce mu je mana umman zara kin ga sun yi gaba alamu mu suke jira Baba Maryam ta faɗa tana jan hannun Ami. Zara kam tun daga nesa ta hango Ami ta shiga ya rufe hannu neman guduwa kawai take yi yayin da 'yan uwanta suka rungume ta cikin farin ciki. Ami idonta na kan Zara har suka zauna nan aka shiga dire musu kayaki na ci da na sha. Ami sai wurga wa Zara harara take cikin nutsuwa Zara ta shiga gaida su. suna amsawa gami da mamakin kyan da take yi baba maryam ganin su momi sun yi ciki yasa ta ce nan kuma ina ne zara kafin zara ta yi magana su momi da dadi suka sauko daga upstate adadi sa'id ne ya ci shadda mai uban tsada gashi sai kamshi yake har ƙasa ya tsuguna ya gaida ami ita ma da sauri ta sauko daga kan kujera aka shiga gaisawa daga nan ne ya tashi ya nufi inda su malam hadi suke suna gaisawa suna ganinsa suka miƙe har da risinawa suna gaida shi alhaji sa'id da fara'a a fuskarsa ya shiga miƙa musu hannaye suna amsawa sai da suka zauna alhaji sa'id ya ce Na san za ku yi mamakin kiran da na yi muku. Cikin gaggawa ko? To ba komai ba ne sai ɗan wani dalili mai ƙarfi. A yadda na ɗauke ku baba, na san duk abin da na yi za ka iya ganinsa a matsayin da na yi shi, ko kuma akasin haka. To amma abin da zan faɗa sai dai a min afuwa. Malam Hadi gumi ya shiga sharewa cikin ransa kuwa target ne kala-kala na hukuncin da zai wazara. alhaji sa'id ya ce baba dama ka san ni mutum ne mai yawan harkoki kama daga kan tafiye-tafiye zuwa ƙasashe da kuma rashin samun lokaci nawa na kaina balantana kuma na wasu to kuma ka san aka ce yau da gobe sai Allah ga yarinya na aji a gida ita ɗaya ba wani mai ɗebe mata kewa shi ne ya sa na wani gajeren tunani wanda na san za ku ga na yi wauta a nan ne alhaji sa'id ya yi shiru malam hadiku ya ce ci gaba muna saurare ai ba wani abu mun san duk wani abu da kai za ka yi shi ne da tunani wanda ba za ka cuce ta ba domin na baka ita gaba ɗayanta wallahi duk abin da kai a kanta daidai ne ya faɗa yana goge zufa dadi ya gyara zama ya ce shi ne to na ga ya fi kawai na sauwaƙe mata daram ƙirjin malam hadi ya buga wanda sai da ya sauko har kan kafet ɗin falon yayansa alhaji imam ne ya yi saurin taro shi suna salati na nuna rashin jin daɗi arir sa'id ya sauko shi ma har ƙasa gun malam hadi ya riƙe hannunsa ya ce ka yi haƙuri na san babu daɗi kuma baka zaci haka ba zuwa yanzu yarinyarka ta gama irdarta kuma akwai wani yaro da ya nuna ra'ayinsa a kanta wanda ɗan abokina ne sunansa nabil yana zaune ne a cairo shi ne na yanke wani hukunci na haɗa aurensu zancen da nake maka gobe za a ɗaura Dalilin da ya sa na ce ku zo kenan don a yi abun cikin ƙaramin lokaci, amma ku min afuwa idan na yi ba daidai ba. Malam Hadi ne sai zuwa yanzu ya ji dama-dama da ya ji dalilin kenan na zuwansu, ga shi har ma aurenta za a yi. Alhaji Iman ya ce ba komai, mun gode, haka ma ai ka yi mata gata. Ba abin da za mu ce sai godiya Allah ya haɗa kansu. Malam Hadi ya kuma damƙe hannun Alhaji Sa'id ya share ƙwalla ya ce ba komai, ai ka yi mana komai Allah ya biya ka mun gode wallahi. na a tashe yake da har yanzu amma kuma tunda na ji yaron kana da alaƙa da shi ba komai Allah ya ba su zaman lafiya. Duk sannan suka amsa da amin. Dadi ya ɓoye musu abubuwa da dama wanda sam bai gaya musu ba saboda bai ga amfanin sanar da su ba sai dai idan lokaci ya yi kawai za su ji su ma ture aka shiga aje musu na kaji da na juice da abinci kala-kala kowa ya tashi ya bar su don su samu dama su ci sannan kuma su huta zara ta mike da sauri ami ta ta, ganin ba su momi a falon ta ce gidan uban wa zaki ai tun da kika sa aka taso mu na san ba lau ba akwai wani abin da kika yi wani abin tsayar kika yi masa da alama ta kai wa zara duka a baya har da rankwashi zara ta rufe baki ta ce wallahi ban masa komi ba ki tambaye shi ku ji allah ta yi magana tana zub da ƙwalla Baba Maryam ta ce, Koma menene ai za mu ji, ki kyale ta, tashi ki je. da sauri zara ta tashi ta gun ciki suka ware aka shiga cin kaji amma ami hankalinta ba ɗaya ba so take kawai ta ji meye dalilin zuwansu sai da suka gama tsaf sannan momi ta dawo suka kuma gaisawa tana nuna musu masauki wani fad ne daga can cikin gidan wanda ba kowa a cikinsa nan aka sauke su akwatuna aka shiga kawo musu wanda kaya ne a ciki daga leshi da atamfofi duk a ɗinke suke har da mayafai da hijabai sai da wanda suka kawo suka fita sannan su hajji mero da baba maryam suka ce to wannan kuma fa na menene ami ta ce kin san allah hankali na a tashe yake ban san me yake faruwa ba sannan gashi kun ga a gidan wannan ba gidan zara ba ne ba gidan ba ne baba maryam ta ce waya zaki wa mai gidanki ya zo mu ji ko meye tunda na ga sun daɗe suna hira da mijin zara ta ce i eh, kuma fa haka ne waya ta yi masa ya ce ta same shi a farfajiyar gidan ita da baba maryam suna zuwa ya yi musu bayanin komai salati suka hawi amma na cewa amma zarar ta cuce ni wallahi auren babban mutum irin wannan ai jari ne to ma wai nuna masa ta yi ita ta gaji da zaman ne ko yaya malam hadi ya ce a azara fa babu laifinta kuma in banda abinki yarinyar ki fa karewa ma wanda za ta aura ba a nan yake ba yana can ƙasar waje sai yanzu ami ta yi fara'a ta ce to fa To Allah ya tsare, Allah ya ba da sa'a. Baba Maryam ta ce abin da za ce kenan. Malam Hadi ya ce mu ma za mu ƙarasa masaukinmu ga kaya can na alfarma an kawo mana shaddoji masu kyan gaske baki gansu ba. Ami ta ce mu ma an kawo mana komai ya yi wallahi gwanin sha'awa ai sai dai a ce Allah ya saka da alkhairi. Malam Hadi ya ce gobe za a daura auren kuma ina ga goben za mu koma gida. Ɗakin da Zara ta yi nan su baba Maryam suka shiga, kwance suka ganta ta dafe kai. Tana jin sallama su ta jiyo a hankali nan ta kama ja da baya tana wallahi ban yi masa komai ba ami don Allah ki yi haƙuri wallahi ban masa komai ba. Maimakon ta ga ami ta da keta sai ta ga ta yi dariya ita da baba Maryam suka ce babu komai zara kowa da kalar tasa kaddara tunanin wani laifin kika yi a'a ba laifin da kika yi wallahi shi ma kuma da dalilin da ya sa ya yi miki hakan ba komai Allah ya miki albarka ya ce yaron ɗan abokinsa ne sunansa Nabil kin san shi ko dai zaɓinsa ne zara gabanta ya faɗi cikin ranta ta ce Nabil waye kuma Nabil nan ta shiga sake-sake a ranta Ami ta ce kin san shi ne Zara kanta na ƙasa ta ce a Ami ban san shi ba Ami ta ce ko ma waye ai a nuna mana ko da hotonsa ne mu gani Baba Maryam ta ce gaskiya fa ya kamata a ce mu ga surukin namu tunda an ce baya ƙasar nan kuma an ce shi ma ba mazauni ne a ƙasar nan ba sosai haka suka yi ta hira kam kuka kawai Zara take son ta yi amma babu hali. Fa'iza kam ta haɗa ƙawaye sai shiri suke na wajen fatin da suka haɗa. da Sai dare Zara ta kasance ita kaɗai a ɗakin nata, ta kalli jikinta ta ga yadda ta ƙara kyau, ta shiga tunanin waye kuma Nabil. Ita kam da Musayid kaɗai za ta iya zama a rayuwarta, amma gashi na hakan ba za ta yiwu ba don gashi Musayid ya yi nisa da ita. Wayar wayarta ce ta shiga ƙara ganin nambar musayin ne ya sa jikinta ya haurawa amma sam ta ki ɗauka bai haƙura ba ya ƙara kira a karo na biyu ta ɗauka shiru ne ya ratsa wayar har na tsawon minti biyar babu wanda ya yi magana a cikinsu musayid ya ce momina ji ta jikinta ya yi sanyi kamar wacce aka zare wa laka ya ce ina yini ya gida na san kuna nan kuna shirye-shirye ko? Cikin murya ƙarama ta ce, Ina lafiya, wani irin shiri kuma? Ya yi juyi kan chair. Ya ce, Kin ji su dadi da momi za su yi min auren dole ko? Me yasa baki magana ba ko dai ba kya son ɗan naki ne? sai ta miƙe da mamakinsa sai ya ji tana kuka har da shashsheka hankalinsa ya tashi ya miƙe tsaye ya ce momi me ya faru don allah ki faɗa min me yake faruwa ta dafe kai ta ce ba komai mutuwa aka yi mana ne ya ajiyar zuciya ya ce allah sarki ai addu'a zaki ba kuka ba please momina idan kina kuka jinsa nake yi har cikin raina ki daina don allah zara ji ta kamar ta zaro shi ta rungume shi ta yi ta kukanta don ta san zai rarrashe ta ta ce na daina ta faɗa tana goge hawaye ya ce oke ki taya ni da addu'a wallahi ba na son wacce za a aura min ko kaɗan zara ta ce karka wani damu sai da safe ta yi saurin kashe wayar shi ma kuka ya sa yana watsar da duk wata fefa da take kan teburin dadi ne ya ce a fito da fa'iza me ake jira mummy ta ce bara a fito da ita ga dare ya yi dadi ya ce idan an kai ta kuma a tabbata duk an kaɗo ƙawayenta kar a bar ko da mutum guda ɗaya tun da gashi yanzu ƙarfe sha ɗaya har da rabi hajiya khadija ta ce dama ni ba inda za ni momi ta yi dariya ta ce aiko ƙafa ta ƙafar ki. fa'iza na tolar tana wanka bayan ta fito ta ɗaure wani tawul a jikinta su zubi sai danna waya ake a mimmiƙe a kan gado wayar fa'iza ce ta yi ƙara ta ɗauka da sauri a zaton ta musayin ne Aiko shi ne ke kiranta ta yi wani juyi tana tsalle ta ce kun ga ku yi min shiru ga my sweet life nan ya kira ni. da kallo suka bi da suka ce ki ce shi ma ya ƙaru kenan elbo ta kai wa zubi suka sa dariya fa'iza aka maƙe murya har da kashe ido aka ce hai to ma sauraro a nan ne za mu dakata sai a sauraro zuwan shiri na gaba kada dai a manta a danna mana subscribe sannan a danna alamar ƙararrawa Kana kuma domin shiga WhatsApp group namu za ku iya ajiye lambar ku tare da suna sai ku yi comment da ita. Mun gode. A